Maimaitawar Shari'a Sura goma sha bakwai Kada ku miƙa Ubangiji Allahnku saniya ko tunkiyar take da wani lahani, ko na ƙasa a cikinta, gama wannan zai zama a bar ƙyama gare shi, na an sami wani namiji ko ta mace mai zama a cikinku, a ɗaya daga biranen da Ubangiji ya ba ku yana aikata abin da yake mugu a gaban Ubangiji Allahnku. ta wurin karya alkawarinsa, wanda ya saɓa wa umarnina, har ya yi sujada ga waɗansu alloli, yana rusuna musu ko ga rana, ko ga wata, ko kuwa ga taurarin sama, in kuwa aka faɗa muku wannan, to, dole a bincika sosai, in kuwa gaskiya ne, aka kuma tabbatar cewa wannan abin ƙyama ya faru a cikin Isra'ila. sai a ɗauki namijin ko ta macen wanda ya aikata wannan mugun abu zuwa ƙofar birni, a jajjefe wannan mutum sai ya mutu, bisa ga shaidar mutum biyu ko uku, za a iya kashe mutum, amma ba za a iya kashe mutum bisa ga shaidan mutum guda ba, hannuwan shaidun ne za su zama na farko a kisan wanda ake zargi. sa'an nan hannuwan dukan mutane, dole ku fid da mugu daga cikinku kotunan shari'a, in aka kawo ƙarar da yake da wuya sosai ga alƙali a kotunanku, ko wadda aka zub da jini ne, ko ta faɗa ce, ko kuwa ta wadda aka ci mutunci ce, ku kai su wurin da Ubangiji Allahnku zai zaɓa. Ku je wurin firistoci waɗanda suke Lawiyawa, ga kuma alƙalin wanda yake mulki a lokacin, ku bincika daga gare su, za su kuwa ba da hukuncin, dole ku aikata hukuncin da suka yi a wurin da Ubangiji zai zaɓa, ku lura fa, ku aikata komai da suka faɗa muku, ku yi bisa ga dokar da suka koyar muku. da kuma hukuncin da suka yi muku, kada ku juya daga abin da suka faɗa muku, ko zuwa dama, ko zuwa hagu, duk mutumin da ya yi rashin hankali wa alƙali ko ga firist, wanda yake aiki a nan wa Ubangiji Allahnku, dole a kashe shi, dole ku fid da mugu daga Isra'ila. dukan mutane kuwa za su ji, su kuma ji tsoro, ba kuwa za su ƙara yin rashin hankali kuma ba. Sarki Sa'ad da kuka shiga ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku, kuka mallake ta, kuka kuma zauna a cikinta, sai kuka ce, Bari mu naɗa sarki a kanmu kamar sauran al'umman da suke kewaye da mu, ku tabbata kun naɗa sarki a kanku wanda Ubangiji Allahnku ya zaɓa ne, dole ya zama daga cikin uwanku. kada ku sa baƙo a kanku, wanda ba mutumin Isra'ila uwanku ba, sarkin ba zai nemi dawakai da yawa wa kansa ba, ko ya sa mutane su koma Masar don su sami ƙarin dawakai ba, gama Ubangiji ya faɗa muku. ba za ku ƙara koma wancan hanya kuma ba, sarkin ba zai auri mata masu yawa ba, in ba haka ba zuciyarsa za ta karkata, ba zai tara azurfa da zinariya da yawa ba. Sa'ad da ya hau kursayin mulkinsa, sai ya rubuta wa kansa a littafin kwafin wannan doka da aka ɗauka daga na firistoci, waɗanda suke Lawiyawa, zai kasance tare da shi, zai kuma karanta shi dukan kwanakin ransa, saboda ya koyi girmama Ubangiji Allahnsa, ya kuma bi dukan kalmomin wannan doka da kuma waɗannan ƙa'idodi a hankali, don kada ya ɗauki kansa ya fi ’yan'uwansa, ya kuma juya daga dokar. zuwa dama ko zuwa hagu, sa'an nan shi da kuma zuriyarsa za su daɗe suna mulki a Isra'ila.